hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da goma ga watan april shekara ta 2011 wannan shine kasar na 37 daga cikin jeren giyar littafin al-fatwa kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyat al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba muna bibiyar sharhi da ta'aliqat na babban malami professor Atuwaijiri Allah ya saka mushi da alkhairi har wayo jama'a kar ku manta Ibn Taymiyyah ya bayyana cewa daga cikin dalilin rubuta wannan littafi shine amsa tambayar da aka yi mai dangane da bayanin fassarorin ayoyin da suka shafi siffofin Allah da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da kawo fassarorin daga malaman farko daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har tashin alkiyama har wa yau kar kuma a manta a inda malam ibnu taimiyya yake kawo mana fatoyin babban malami abu abdullah muhammad ibnu khafifin a inda muka fara karanta wata gaba mai muhimmanci lokaci ya ƙure mana malam yace summa zakaral ma'asura an ibn abbasin shafi na ɗari hudu daidai ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري sa'annan sai shi ibnu khafifin ya ambaci asari wato labarin da aka samo daga abdullahi dan abbasin game da tattaunawa da muƙabalanta da ya wa najida alharuri da kuma irin amsoshin da ya bashi idan ba manta ba a karatun da ya gabata mun tsaya mun ɗauko wannan matsala gaba ɗayanta mun karance ta a yau za mu tashi inda ya ce summa zakara hadisa sura sannan sai ya ambaci hadisin sura shi ibnu khafifin din wa zakara annahu sannafa fihi kitaban mufrada kuma ya bayyana cewa ya rubuta littafi sukutun da guda akan haka wa ikhtilafan nasi fi ta'wilihi da kuma irin saɓanin da malamai suka yi game da menene fassara hadisin sura wanne ne ma hadisin sura shine shi professor tuwaijir yake cewa wa hadisi sura wa ma rawahu abu ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qatala ahadukum akhahu falyajtanib alwajha fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi hadisin sura kunga kamar yadda na sha faɗi a wasu munasabat kowane hadisi shahararre a wurin malamai yana da sunan shi hadisin sura da an ce hadisin sura ka ganin ibnu taymiya da ya zo kawai sai ce summa zakara hadisin sura saboda a lokacin malamai da ɗaliban ilimi da ke zamanin sun san me ake nufi amma yayin da ilimi ya rauni yanzu shine professor tuwaijiri yake kokarin bayyana mana wanne ne hadisin sura hadisin da ke bayyana surar Allah maɗaukakin sarki ake magana dangane da hadisin ko kuwa sura annabi Adam ko kuwa sura shi ɗan adam wanda wani tsautsayi ya faɗa kan shi aka da kai ko aka zage shi yace shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa idza qatala ahadukum akahu idan ɗayanku yana faɗa da ɗan uwan shi falyajtani bil wajha to ya nisanci fuska kai ya mari kai ya duka a fuska fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi domin Allah ya halicci Adamu ne ala suratihi a bisa surar shi Adamu ɗin ko a bisa surar shi wanda aka mara ɗin ko a bisa surar Allah maɗaukakin sarki ɗin a yau duk za mu tattauna waɗannan matsaloli guda uku in Allah ya so rawahu muslimun al-imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta dubu biyu da ɗari shida da sha biyu kitabul birri was sila wal adab rawahu al-bukhari bi nahwihi wa rawahu al-bukhari bi nahwihi al-imam al-bukhari ya ruwaito kwatan kwacin wannan ainihin wato hadisi ainihin lamba ta dubu shida da ɗari biyu da ashirin da bakwai ina fata an gane kitabul azani babu bad islam كتاب الاستئذان باب بدء السلام malam yake cewa wa fi hadisin akhar an ibn umar a cikin wani hadisin daban wanda abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda ya ainihin wato ruwaito shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama la tuqaddihu alwajha la tuqaddihu alwajha kar ku ce qabbaha Allah wajhaka Allah ya munana fuskarka domin wannan ya yi kama da zagi ne irin na jahiliya ala damar Allahul barajima kullaha wa asfara yarbu'a wa eh, menene eh, wa asfara yarbu'a wa ne ko menene yarbu'a ma'ana imrul kaisi ne ya haɗa ƙabilu guda uku waɗanda suka haɗu suka yi baban shi juyin mulki suka kashe uban yace ala dammara Allahu al-barajim kullaha kabilar barajim Allah ya ke su Allah ya sau Allah ya musu bombardment Allah ya saukar musu da babamai da bala'i wa afara yarbu'a kabilar yarbu'a su kuma Allah ya watsa musu ƙasa a fuskar su wa qatta'a darima darima kuma kabilar su kuma Allah ya daddatse musu hancin su to ire-iren waɗannan zagi ne na cin mutunci wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa la tuqabbihul wajha kar ku ce Allah ya muna na fuskarka ko Allah ya muna na fuskarki fa adama ala suratir rahman domin Allah ya halicci Adamu ne a bisa surar shi Allah mai rahama rawahu Abdullahi ibn al-Imam Ahmad Abdullahi ibn al-Imam shi rawaito wannan fi sunna a cikin ɗari sunna a lamba da 498 والدارمي دارمي ما يرويت وانا ألمبا تأربعين دا تقوس نكن تلك شافك نيم فتلمبا حديث كوي دار قطني وابن أبي عاصم في السنة هكا ابن أبي عاصم أتكين كتاب السنة وابن خزيمة في التوحيد هكا الإمام ابن خزيمة أتكين التوحيد والطبراني في المعجم الكبير ده الإمام الطبراني أشكن المعجم الكبير والآجري ده الإمام الآجري هكا أكي كرمت wannan sura daga ajurra ne ma'ana jangargari siminti ina fata an gane al-imam fi shari'a a cikin littafin shi a shari'a wa abu ya'la al abu ma ya rawaito fi ibtal at a cikin littafin shi mai suna ibtal at wal bayhaqi fil asmai was sifat hakanan al-imam al-bayhaqi a cikin kitab al-asma'i was sifat wa dhakarahu al-haythami fi majma al-imam al-haytham ya ambaci wannan hadisi a majma'u zawaid wa manba'ul fawaid wa qala kuma yace rawahu at wa rijaluhu rijalu sahih غير إسحاق ابن isma'ila الطالقاني yace duk mazajen mazaje ne waɗanda Bukhari ya rawaito hadisi wurin sai dai mutum ɗaya shine Ishaq dan Isma'il at-Taliqani yace wa huwa thiqatun shi amintacce ne ko da yake dai ba shi cikin mazajen Bukhari wa fihi da'afun ko da yake akwai ɗan rauni a tattare da shi intaha bayanin ya ƙare wanda al-imamu al-haythami a cikin majma wa da'afa wa da'afa ibn khuzaima hadha al-hadith al-imam ibn khuzaima ya raunata wannan hadisin wannan hadisin ake magana wannan riwayar wadda ta zo da fa inna allaha khalaqa adama ala suratir rahman ibn khuzaima ya raunata ta wa aiban mimman da'afahu al-maziri hakanan al yana daga cikin malaman da suka raunata wannan hadisi kama naqalahu anhu ibn hajr kamar yadda al-imam ibn hajr ya bada labari mala yace unzir fathal bari ka duba littafin fathal bari a mujalladi na biyar shafi na 183 وقد تعقب ابن خزيمة في ذلك يجي كود يكي ابن خزيمة أن بعد الأبار يارون تونا حديثي كو بروفيسور تويجري يجي أما أنت جارنشي وصحح الحديث جمع من aimma an samu tattaruwar limamai na sunna da yawa sun inganta wannan hadisi minhumul imamu ahmad wa ishaqu ibn rawiya daga cikinsu akwai imam ahmad da ishaq dan rawiya wal imam zahabi da imam az-zahabi da ibn hajr ma'ana daga cikin al-a'immatul qudama an samu ishaqa da ahmad daga cikin al-mutaakhiruna an samu zahabi da ibn Hajari. wa aidan shaykhul islam qad sahahahu wa radda ala man yata'anu fihi ibn taymiya ma ya inganta wannan hadisi kuma ya mai da martani ga waɗanda ke suka wannan hadisin انظر فتح الباري يتي كدودو دا لتافي فتح الباري da ميزان الاعتدال da ابطال التأويلات دا عقيدة اهل الايمان jama'a kunji waɗannan bayanai takaitattu waɗanda ‘yar ishara ce ‘yar ƙarama dangane da wannan lafazi fa inna Allah khalaqa Adama ala suratin Rahman ya inganta da wannan lafazin ko bai inganta ba. wannan matsala ce wadda za mu zo za mu karkare ta in Allah so mai yiwa a darasi na gaba amma yanzu muna son ne mu karance abin da shi profesa yake tabbatarwa wadda magana shi na karkatuwa ne zuwa ga karara yana daga cikin malaman da suka amintu da ingantawar da wasu limamai suka yi wannan hadisi da kuma cewa ibn Khuzaima wanda shine yafi kowa shahara wajen raunata wannan hadisi ya yi kuskure don haka zai yi rubdugun kawo maganganun ainihin malamai dangane da haka a ƙarƙashin gaɓar magana da ya ce waktilafan nasu fi ta'wili da kuma saɓanin da malamai suka yi dangane da menene ta'wili da kuma maganar al'imamu ibnu hafifin da yake cewa wa zakara annahu sannafa fihi kitaban mufrada gashi mala ya ce wa lam ajid fi musannafatihi dhikra hadha kitab a cikin jeren giyar sunayen wannan littattafan wannan malamin na bincika ban samu wannan littafin ba fala'allahu fuqin me yiwa ya bata ne aw udkhila binna ahad kutubihi al-ukhra ko kuma an saka shi cikin wasu tarin littattafan shi an koma ana buga shi a cikin wata majmu'a daban ina fata an gane kun san wani littafin in an ɗauke shi an saka shi cikin wani littafin daga cikin jiran gyal jafan mawallafa sai ya bace a matsayin littafi mai zaman kanshi kamar majmu'atul rasail wal masail na ibnu akwai littattafai da yawa a ciki akwai littattafai da yawa a cikin majmu'a alfatawar kubra din ita kanta ko kun fahimta to shine akan ɗauki in malami yana da littattafai da yawa sai a ɗauki wani ƙaramin littafi nashi sai a saka shi cikin tattaruwar wasu littattafai Allah madaukakin sarki ya taimaka to dangane da sabanin da malamai suka yi game da fassarar wannan hadisi abu na farko da ya haifar da sabanin ita ce fassara eh, inganci tukuna ya inganta ko bai inganta ba waɗanda suka tabbatar da rashin ingancin wannan hadisi su ne su Ibn khuzaima su sun tabbatar da cewa na daga cikin tabbacin rashin ingancin ma zuwa da wannan lafazi cewa fa inna Allah khalaqa adama ala suratul rahman domin hadisin yana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da siffa kuma siffar wacce iri ita ce yayi ta a jikin Adamu na haka su ibn Khuzaima suka tabbatar da wannan hadisi bai inganta ba la sanadan wala matna su ibnu taymiya kuma suka tabbatar da cewa ya inganta cewar kuma wannan fassarar da shi ibnu huzaima ya fahimta ba a ma yadda kai wa kanka ba ka bai wa kwakwalwarka damar te wannan tunani ba ma abin da ake so kawai fa inna allaha khalaqa adama ala suratin rahman sai ka ce ka yadda cewa Allah yana da siffa to yaya ma'ana hadisin fatakilul ma'ana ila Allah subhanahu wa ta'ala ka wakilta ta zuwa ga Allah na fata an gane kamar yadda sauran hadisan sifat lazimin ka ne kai imani da su amma yaya haƙiƙanin wannan siffar take sai ka ainihin danganta zuwa ga Allah to shi yasa za mu tsaya za mu karance dukkanin ta'aliqar wanda shi professor Tuwaijiri yayi waɗanda ta'aliki ne shafi guda hudu insha Allah ta'ala haka ya ishe mu karatun yau tuna daga cikin hikimar da nake so ku gane na a zauna a tattauna irin wannan matsalolin a yanzu shine kana nan wata rana wani zai ɗauko irinsu domin waɗannan matsalolin kamar yadda nake gaya muku wallahi jama'a matsaloli da dama wasu za su tafi za su yi karatu a madina ko a misra zai shigo najeriya yana mar zai fara faɗin haka in ya zo sai da ya fara magana sai ya ce ya tattauna matsalar shekara goma da ta wuce sai kuma jikin shi ya sanyi wani yana da zai kawo wannan matsalar ne don ya ci kasuwar ya zo da wani abu jadidi ya zo da wani sabon abu kuma ƙarshen ta bayan ya tashi sai ya ɗauko mara cin ya ɗauko abin da ba shi ne daidai ɗin ba ya zo shi zai kawo sakamakon haka sai ya zama asali zai zo ya kawo rikici ne kawai shi kawai matsalar a jimillance tun da ta zama mishi sabuwa to kai kokarin da yake a fara jin ta a bakin shi amma ya tsaya ya tantance game da ita ɗin ko bai tantance ba wannan bai dame shi ba almuhimmi shi kafin ya tafi karatu madina ko kafin ya tafi karatu misra ko wata ƙasa bai saba jin masa'ilu irin waɗannan a ƙasar ba to lokacin da ya je can yana jin ire-iren waɗannan masa'ilu ɗin sai sa za ga wani ko da aikin hajji ka je ko umara da ya ganka kawai ƙoƙari yake Allah Allah yake rawa ƙafa yake ya kawo maka ainihin magana dangane da kaza kaza kaza misali muna haɗuwa da wani ba rawar can sai ce malam me za ka ce game da tafsirin at-tanwir na ibnu ashur ce mishi tafsiri ne masha Allah tafsiri ne mai kyau kwarai da gaske kuma wajen yin raddi ga 'yan bid'a musamman 'yan shi'a ya yi kwazo kwarai da gaske sai dai kuma yana da aƙida ta ashariyanci wadda ya fesa ta a cikin littafin gaba ɗayan shi amma yana da ƙwazo wajen bibiyar abubuwa bibbika na lura da abubuwa na tarihi da sauransu amma dai akwai ashariyanci da ta'awilin sifat waɗanda suka zuwa ƙur'ani ko hadisi sai fara mamaki ba na yanzu ka karanta tafsirin dama na ce kai da da kake mana tambaya kana bugun ciki na ne akan ban karanta ba sai ce wallahi tallahi malam kaga yadda ka faɗa eh yau bai wuce kwana biyar ba wani lecturer mai mana darasi akan wannan sai na ce to ka gani kuma na san wannan shekara ashirin da ta wuce don gaba ɗayan tafsirin naira ɗari uku da hamsin na saye shi mujalladi goma sha biyu sai fara mamaki ah, to ka gani to ko kun fahimta to yanzu kaddara ya ji ya samu wanda bai karanta bane shi ke shi fa karatun bai gama nuna ba kwana bakwai shi bai karanta ba lacca aka yi mishi amma yana yana rawar kafa shi yasa wallahi jama'a nakan baiwa da yawancin jama'a uzuri cewa ba su san yadda ni nake da'awata ba kuma sai in ce ba su san ni ba so da dama mun haɗu da mutum sai in ce a baka san ni ba sai ce a ya san ni sai in ce a'a don lokacin sai in faro mishi in ce kaga mahaifina da ya haife ni eh shi ma bai san ni ba to yanzu ne sai in dan gyara mai zama sai mahaifinka ma bai san ka ba sai in ce a'a da ba harka karatu yake ba dan kasuwa ne su wanda ba wannan harka yake ba bai san wanda yake cikin wannan harkar ka duba da kyau wanda duk bai karatun boko bai san harka karatun boko sai rubuto mishi magani na asibiti sai baka ya ce karanta mini likita ne kawai zai iya karanta sai wanda yake harkar magani ko ba haka ba ko digirin ka nawa ne in likita ya rubuce ko kwaba ko kwaba to yi bayani za ka ce ah, duk bokon naka eh shi abin da yake gani wannan rubutun duk dan boko zai iya karanta bai san akwai professionalism ba bai san akwai ikhtisasiyya ba so da hakan sai ka ga wasu suna can suna karar da labarin da'awar mu me ya sani a ya taba jin wani kasar ne kwaya daya ko kuma mun taba zuwa garin su mun yi wa'azi ko kuma mun taba haduwa da shi a wani gidan mai kawai da haka zai je ba da labarin ya san abin malaman hadisi in ka ji suna magana akan sun san wani sai sun zauna da shi sun mu'amalance su kuma sun mu'ayashance shi sun yi mu'amala da shi kuma sun gaya yake rayuwa in ba haka ba sai sun daɗe suna karatu a cikin tarihin shi sun karanta sun karanta sun karanta sannan sai zo suna magana dangane da waɗannan abubuwan saboda haka gaskiya jama'a wallahi jama'a su cire wa kansu ko kuma akalla su rage wa kansu gaggawa waɗannan irin matsalolin kamar yadda nake cewa matsaloli ne waɗanda na rantse da Allah yadda Allah ya mana baiwa muka san su tsawon shekaru muke haƙuri sai lokacin su ya zo a karanta su in wani ne wallahi duk bayan kwana uku in ya san wata zuwa zai miƙe a wani masallaci sun dace ko ba su dace ba kawai ya watso musu kawai ce kuma Allah ya ce wa kulil haq min rabbikum gaskiya ce daga ubangijinku faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in suka ce sam su ba su yarda da wannan bai ce to sun kafircewa aya ko sun kafircewa hadisi dan haka jinin su ya halatta sun yi ridda duk har yanzu shi kadai ne yake ta badan badama bai san cewa bai yi abin da ya dace ba ne ko kun fahimta jama'a sai yasa za mu tsaya mu karanta wannan mas'ala biddiqa tana daga cikin mas'aloli mafiya muhimmanci wanda professor Tuwejiri ya tsaya tattauna a littafin hadisin sura asluhu hadisin sahihun min akhraja al-bukhari wa muslim shine asalin hadisin inna allaha khalaqa adama ala surati amma inna allaha khalaqa adama ala suratin rahman wannan bai zo cikin bukhari bai zo cikin muslim ba to shin wannan ala suratin rahman da ya zama tafsiri ne akan ala suratihi na hakuri din can wannan lafazin sahihi ne mahfuzi ko kuwa munkari ne da'if idan sahihi ne mahfuzi mecece ma'anar shi ya kuma ya kamata a mu'amalance shi shi ne za mu karanta a nan gashi a inda yake cewa wa qad a khilafun fi hadha al-hadith al-musamma musamma hadith as sura haƙiƙa sabani ya faru tsakanin malamai dangane da wannan hadisi da ake kiran shi hadith as-sura wa alaman ya'udu ad-damir fi qawlihi khalaqa adama ala suratihi sannan kuma bayan da aka gama saɓani game da hadisi sai kuma aka da ana saɓani game da shin wai bamirin nan wannan wakilin suna na komawa zuwa ga wane ne da ya ce khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci adamu ala suratihi a bisa sura adam din ko a bisa sura Allah ko a bisa sura shi wanda aka mara din da aka ce kar ku mari fuska saboda Allah ya halicci fuska ne a bisa ya halicci adamu ne a bisa shi shin ana nufin a bisa surar shi wanda aka yi marin ko kuwa a bisa shi adamu ɗin ko a bisa sura Allah maɗaukakin sarki malam ce wasa ushiru huna ila shay'in minha zan ɗan yi nuni a nan zuwa ga wani abu na daga waɗannan ma'anonin ma'a bayanin ra'ayin rajih insha Allah tare da bayanin ra'ayin da yake shine mai ƙarfi in Allah so minha na daga cikin fassarorin da aka yi ma zahaba ilaihi ibn khuzaima fi anna ad-damira ya'udu ala al-madrub fassarar da ibn khuzaima ya tafi tana ɗaya daga cikin fassarar cewa asalin damirin ala suratihi din yana komawa ne zuwa ga fuskar wanda aka mara ko kun fahimta yana zuwa yana koma ne ala suratihi fa inna allaha khalaqa adama ala suratil madrub Allah ya halicci Adamu ne a bisa surar shi wanda aka daka din in ji fassara ta farko haifu qala a yayin da shi ibnu khuzaima yace tawahama ba'adu man lam yatabahhar ilma wani wanda bai yi zurfi a cikin ilimi ba ya rudu anna qawluhu ala suratihi yuridu suratar rahman cewa da Allah ya ala suratihi manzo Allah ya ce ala wannan da bai zurfi a ilimi ba yace ai annabi yana nufin surar Allah azza rabbuna wa jalla ubangijinmu ya ɗaukaka kuma ya buwaya an an yakuna hadha al-ma'ana al-khabar an an yakuna hadha ma'ana al-khabar Allah ya fi karfin a ce wannan ita ce ma'anar wannan hadisi bal ma'ana qaulihi khalaqa adama ala suratihi ma'anar wannan magana da yace Allah ya halicci Adamu ala suratihi alha'u fi hadha al kinayatun an ismi wannan hakuri din a wannan wurin to yana kinaya ne wato yana sakaya wato sunan wanda aka buga ne wal mashtub da kuma wannan da aka zaga ko aka ci mutuncin shi أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب manzon Allah yana nufin Allah ya halicci annabi Adamu ne da sura wannan wanda aka daka da yake nufi da sura da irin gaɓoɓin shi da hannu da fuska da hanci da ido da baki ba wai kama ba a'a surar ko kun fahimta da ƙafa da kunne da kai da kaza wannan ita ce fassarar da al'imam ibnu Ibn ya tafi a kai sai ce wa hadha kalamuhu ala hadisi Abi Huraira wannan ita ce maganar da ya faɗi a bisa hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito amma hadisi Ibn Umar amma hadisin Ibn Umar fa wanda ɗan gidan Imam Ahmad ya ruwaito mai cewa ala suratul Rahman faqad da'afahu kama sabaqa shi Ibn Khuzaimah ya raunata shi kamar yadda bayani ya gabata ثم قال bayan da ya raunana shi kuma sai ya ce fa in sahha hadha al musnadan ko da wannan hadisi ya inganta ta hanyar isnade shi fa ma'ana hadha al-khabar indana fa ma'ana wannan fa ma'ana hadha al-khabar indana to ma'ana wannan hadisin a wurin mu anna idafata sura ila ar-rahman fi hadha al-khabar innama huwa idafatu al-khalqi ilay danganta sura ga ar-rahman a cikin wannan hadisi matsayin shi ɗaya da danganta halitta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar da ake cewa halitta Allah da ake nufi da halitta Allah halittar da Allah ya yi ba ana nufin halittar jikin Allah ba to sai zama suratul rahman surar da Allah ya yi kun ji fassarar da ibnu khuzaimah yake cewa in ya inganta sai a ce fa inna Allah khalaqa adama ala suratul rahman ai Allah ya halicci Adamu ne a bisa surar da shi Allah maɗaukakin sarki ya yi ta na fata an gane da annal khalqa yudafu rahman saboda ana danganta halitta zuwa ga Allah mai rahama idil khalqu khalquhu domin halittun na Allah ne idil eh, ko idil lahu khalaqahu domin kuwa shi Allah shine ya halicci waɗannan halittu wa kazalika suratu tudafu ilar rahman hakanan ita ma sura da ake danganta ta ga Allah mai rahama fa inna Allah sawwarahu saboda Allah shine eh anna Allah sawwarahu domin Allah mai sawwaraha anna Allah sawwaraha domin Allah madaukakin sarki shine ya ainihin wato suranta ta dan haka sai aka ce fa inna Allah fa'aku eh, haka ne eh khalaqa ala suratir rahman an gane cewa ala suratin rahman din to ai a bisa surar da ar ya tsara ina fata an gani. intaha ya ce a duba kitabun tauhid na ibn khuzaima a mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da hudu zuwa tamanin da biyar zuwa tamanin da bakwai har zuwa casa'in da biyu ibn khuzaima ya tattauna wannan matsalar karara sannan samir kuma ya ƙara wa abin armashi da ya zo takhrijin shi wanda in Allah so in an zo karatu na gaba duk za mu zo da waɗannan abubuwa insha Allah to kun ji maganar da ibnu khuzaima ya faɗi ya ce to hadisin abu huraira dai kun ji hadisin ibnu umar kuma bai inganta ba in kuma ya inganta ga fassarar shi mala yace wa qad ta'aqqaba al-ulama'u ibnu khuzaimah fi hadha wa khatta'uhu fi zalika malamai sun ci gyaran ibnu khuzaima dangane da wannan fassara da yayi kuma suka kuskurantar da shi نقل شيخ الإسلام عن hasan أبي الحسن محمد ابن malik الملك الكروجي yace ibnu taymiya ya ɗauko wata fassara daga babban malami ibnu abdulmalik al-karruji ash-shafi'i annahu qala fi kitabihi eh haka al-karji ko eh haka alkarji ashafi annahu قال في كتابه الفصول في usul قوله da maganar da malamin ya faɗi wadda ibnu taymiya ya dauko yace fa amma ta'wilu man lam yutabi'hu alayhi al-a'imma amma fassarar da wani malami yayi wanda wannan malami limaman musulunci ba su bi shi akan wannan fassara ba fa ghairu maqbulin ba a bar karbe bace ita fassarar wa in sadara zalika ta'awilu an imamin ma'arufin ko da ike wannan fassarar ta zo ne daga wani sanannen limami غير majhulin wanda ba jahilta shi akai ba na ما sabu Ila-Abi Bakrin محمد bin خزيمة kwatankwacin maganar da ake dangantawa zuwa ga malam abubakar muhammad dan huzaima ta'awilul hadis cewa ya yi ta'awilin hadisin khalaqa adama ala suratihi ya ce to ko da ike wannan fassara ta zo daga ibn Khuzaima sanannen malami ba wanda aka jahilta ba ya ce to babu shakka wannan fassara kuskure ce domin limaman musulunci ba su bi ibn Khuzaima akan haka ba ونقل شيخ الإسلام أيضا عن الحافظ أبي موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب har ibnu taymiya ya sake ɗauko wata fassara daga babban malami abu musa almadini cikin tattarawar da yai na tarihi da darajojin malamin nan da ake mai laƙabi da ƙawamus sunna abul qasim isma'ila dan muhammad taimi mai littafin at-targhib wa tarhib ba at-targhib wa tarhib da kuka fi sani na al-hafiz al-munziri ba annahu qala qala shi malamin yace sami'tuhu yaqul shi abu musa ya ce na ji abul qasim ismail dan muhammad yana cewa akhta'a muhammad bin ishaq bin khuzaima muhammad dan ishaq dan khuzaima yayi kuskure fi hadisi sura game da raunata hadisin sura da kuma ta'awilin shi wala yut'anu alaihi bidhalika sai dai kuma ba za a soke shi game da haka ba mun ji ka'idar malamai abin da ya kuskure ne malaman ba su yarda da shi ba amma sai suka ce ba za a soke shi ba amma ita maganar fa za a bayyana kuskurenta bal la anhu hadha fa hasab wannan irin kuskuren da shi da makamantan shi to ba za a karba daga gare su ba amma kuma shi ba za a soke shi ba zama kun ji yadda ake balansin shi yayi kuskure amma shi mai daraja ne wannan kuskuren bai kai a ce ya yarda ba bai kai a ce ya bid'a ba don an san ba ganganci bane kowa ya san Ibn huzaima ya fi kowa zafi a zamanin shi game da yan bidi'a. jahamawa ba su ji da daɗi ba ko misƙala zaratin a cikin wannan littafin nashi wanda wannan aƙidar tashi wadda ta bayyana a cikin wannan littafin nashi kitabun tauhid ita ta ɗaga darajar shi darajar da duk ɗalibai suka nace kowa yana son ya karatu wurin shi haka aka samu manya-manyan malamai suka je suka yi karatu wurin shi irin su ibnu hibban ibnu hibban suka samu manyan malamai su ma suka je suka zauna gaban su saboda su sun zauna gaban ibnu khuzaima irin su hakim haka abin ya rinka ba dan kuma ba albarkar wannan aƙidar da ta bayyana dan haka ba littafin shi sahih na ibnu khuzaima ne ya ɗaukaka darajar shi ba a'a wannan kitabun tauhid don littafin ya nuna matuƙa ya fahimci aƙida ta salafu salih amma kuma ƙa'ida da suke cewa likulli jawabin jawadin kabwa duk wani ƙwararre yana da tuntuɓe da yake iya yi na harshe ko na alƙalami wannan ya kamata mu 'yan najeriya mu gane haka jama'a malami inda yana da qadamu sidiqin inda allahi wa inda nas yana da alkhairai da ya gabatar a wurin mutane ran da ya kuskure wannan kuskuren bai kai a soke shi ba a'a shi kuskuren ne za a nuna cewa kuskure ne da haka za ka ji malamai tun yanzu za ka ji sun fara faɗi shi ba za a soke shi ba ba za a ci mutuncin shi ba ba za a zage shi ba za a kafurta shi ba za a bid'antar da shi ba amma ita wannan magana da ita da irinta to ba za a karɓe su ba jama'a kun ga adalci ba za a ce dan shi ne wane ya yi magana ba za a ce ya yi kuskure ba mafi yawancin 'yan ƙungiyoyi duk da dangantuwarsu zuwa ga sunna suna da wannan bidi'a ta son zuciya da zaran ka ce wane yi kuskure sai a ce wane e kai yaushe ma ka isa ka gane ya yi kuskure sai kenan na biyu sannan kai baka ga alheran da yi ba alheran da ya inna ne a cikin su za iya cewa an samu kuskure ma'ana alherai suka yawa ko suna da yawa ba za a samu kuskure ba wannan kuskure ne a cikin fahimta annabawa ne suke da wannan siffar Allah ya taimaka to sai yake cewa qala abu musa abu musa sai yace ashara bizalika shi malamin namu qawwamis sunna wannan maganar da yake faɗi yana nuni ne ila annahu qalla min imamin illa wa lahu zillatu da wahala a samu wani limami sai ya zama yana da wani tuntube da ya same shi ko wani santsi da ya ja fa idza turika zalika al-imamu li ajli zillatihi in ya zama a watsar da wannan limami saboda wannan zamiya da ta same shi turika kasirun min al-a'imma za a bar limamai da yawa kenan jama'a ko kun fahimta wa hadha ma la yanbaghi an yaf'al wa hadha la yanbaghi an yi fa'ala to bai kamata a yi haka ba a ce a watsar da limaman musulunci kadai dan sun yi kuskure ɗaya biyu uku bai halatta ba na fata an gane wa qad radda shaykhul islam hadha at-ta'wil haqiqa ibnu taymiya ya tunkuɗe wannan ta'awili min wujuhin idda ta fuskoki da dama haza kalamu shaykhul islam ga maganar ibnu taymiya fi naqd at a cikin littafin shi mai suna naqd ta'asis. a mujalladi na shida shafi na ainihin wato ɗari da tara zuwa da ya ce. wannan littafin raddi ne da ainihin dinin razi akan ainihin wani littafi nashi wanda mun tattauno maganganun a can baya wa qala al imam az-zahabi fi ibn khuzaimah da abin da ibn khuzaima wato ga abin da imam az-zahabi ya faɗi game da ainihin ibn taymiya ai game da ibn khuzaima imam az-zahabi mai littafin sayar alamin nubala da yazo ga maganar da ya faɗi dangane da ibn khuzaima yace wa kitabuhu fi tauhid dangane da littafin ibn Khuzaima game da tauhidi wa qad ta'awwala fi zalika to a cikin wannan littafi yayi ta'awulin hadithas sura hadisin nan na sura bal yu'zar min ta'awil ba'd sifat to sai ai mishi uzuri dangane da ta'awulin wasu sifofi da yayi ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه da a ce duk wanda ya kuskure game da ijtihadin shi tare da yana da ingantaccen imani da aƙida wa tawakhihi littiba'il haqq da kuma taka tsantsan da ƙoƙarin bin gaskiya da yake da a ce duk wanda yake da wannan siffar in ya kuskure a hadar nahu sai mu yi watsi da shi wa nahu kuma mu ce ya yi bid'a la qalla man yaslamu min al a'immati ma'ana da da wahala a samu wasu limamai waɗanda za su kubuta a wurin don haka rahimallahu aljami'a Allah ya ji kan duk malamai da limaman musulunci bi mannihi wa karamihi Allah ya musu wannan gafara da baiwashi da kuma karamce shi intaha maganar zahabi ta kare wadda aka ɗauko ta daga sayarwa alamin nubala mujallar na sha hudu shafi na ɗari uku da saba'in da shida jama'a profesa tuwai jirifa ya ɗara shekaru sittin a duniya abin da nake so a gane wannan aikin tare da cewa ya yi shi yau fiye da shekara goma sha da ta gabata amma ina son ku dubi irin yadda yake shiga littattafai wanda don girman Allah ka saurari irin yadda malamanmu suke wa'azozi a ƙasar nan wani malamin zai wa'azi awa uku bai faɗi sunan littafi ko kwa ɗaya ba a na yi samun maganganun da yake faɗi kuma zai ta ɗibo maganganun ne with full authority with full forces da ƙarfi yana dako su kamar shi aka yi wahayi madadin ya rage wa kanshi lodi ta hanyar cewa a duba littafi kaza Don kun fahimta ba abin da zai rage daraja ka dan kayi magana ka faɗi hujja ko ka faɗi inda ka karanto ta don ba ƙwazo ba ne a ce kai ne ka fara yin ta darajar ta shine me ka danganta ta zuwa ga waɗanda suka yi ta asalatu waɗanda suka ruwaito ta malam yace wa mimman zahaba ila ra'ay ibn khuzaimah al-imam al daga cikin waɗanda suka tafi zuwa ga ra'ayin nan na ibn khuzaimah bayhaqi ma ya bi shi akai unzur al-asma wa sifat ka karanta littafin shi al asmau wa sifat wa yara ibn hazm anna al-idafa fi al-hadith idafatu mulk shi ko ibn hazm sai ya kama wata hanyar daban yace danganta sura ga Allah mai rahama da aka yi a wannan hadisi dangantawa ce ta mallaka na hau baitullahi kamar yadda akan ce ɗakin Allah wa naqatullahi da taguwar Allah kun ga duk wannan danganta ce ta mallaka waye mallaki ɗakin Allah waye mallaki taguwar to ita kanta siffar waye mallake ta Allah maɗaukakin sarki unzur al-fisal yace ka duba ainihin littafin al-fisal shine littafin da na nuna mana ainihin wato a karatuttukan baya da muka yi <coughs> kun gan shi nan gashi Kashi muna da hannuska biyu a makarantar nan ko fiye da biyu ma don wannan littafin yana daga cikin littafan da suke da matuƙar muhimmanci a alfisal fil milal wal ahwa'i wan nihal yana magana ƙungiyoyi ne da aƙidoji da mazhabobi na musulunci da na kafirci idan ka shiga sai ka ga duk tarihin waɗannan ƙungiyoyi hatta na kafirci ƙungiyoyin christianity har zuwa rarrabuwar da suka yi zuwa zamanin ibn hazmi yau kusan shekara dubu ɗaya ko fiye kaɗan haka duk sai da ya kawo su littafin mujalladi uku ne kana buƙatar ka karanta littafin nan ba don kuma za ka ga abubuwan da sarki ya tabbata ga Allah za ka ce tubabban rabban father ne ko bishop haka ya koma cikin yahudanci haka ya dawo cikin musulmi ya bi ɗaya yana bayanai dangane da kowace kungiya da irin aƙidarta sannan wannan littafi an yi mishi ta hashi an yi mishi hashiya da alfisal almilal wan nihal na malam abdulkarim shahru satani wanda shi ma gashi akalla a makarantar nan muna da nan kadai ina ganin nuska uku gashi almilal wan Nihal na malam muhammad abdulkarim ibn abubakar ahmad ash-shahru satani duk waɗannan littafai ne game da ƙungiyoyi na musulunci waɗanda na daga cikin aibi ya zama kana malamin ahalus sunna baka karanta su ba don haka wata aƙida in ta taso sai ka kasa gane wannan aƙidar ba wani sabon abu ne wani abu ne da an taɓa yin shi a baya ko kun fahimta jama'a zaren mutum ya zo yanzu cikin hausa ya ce matana an san ba zazzagi ne da zaran ya ce kussa sun cinye sun mun barna an san ba sakwace ne kussa eh beraye eh na fata an gane to kamata yi a matsayinka na bahaushe yadda kana ba Kano da kaji ya ce matana sai kaji ya ce kaji wani ba zazzagi kai kuma da kaji ya ce matata sai ka ce kaji wani ba Kano ko kuma kana yin Hausa kaji ya ce ba ne na ka san me ka san ba sakwace ne yake cewa baka ne na to me yasa ka san lahajar ka san ɗanɗanon maganar ka san yadda yake kalmomin to a matsayinka na malami ba sai matsala ta taso a zuwa tambaye ka ga wasu suna cewa ba suna cewa ba ya rabu da su da Allah aikin banza za su gaji su bari a'a wata aƙida ce suka ɗauko a sun sani ko ba sani ba suke yaɗawa shi yasa dole ne bayan kayi karatun aƙida sai kuma an karantar da kai wannan wannan darasi ne a cikin aƙida yasa za ka ga galibin an tashi buɗe fakalti sai ka ji an ce kulliyatu da'awa wa usuluddin faculty na da'awa da usuluddin domin masu mu'amala da usuluddin aƙida kenan da tauhidi su ne suke mu'amalantar da'awa to masu da'awa kuma su ne suke gwagwarmaya da 'yan ƙungiyoyi duk kungiyoyin da suka taso ba a koma wurin malaman fiƙihu ba a koma wurin malaman lura sai a koma wurin malaman aƙida a ce ku ne malaman aƙida ga abin da su da suke cewa ga abin da su da suke cewa sai ka ce wannan ra'ayi ne na khawarij wannan ra'ayi ne na mu'tazila wannan ra'ayi ne na jahamiyya wannan kaza ne yasa yanzu a Najeriya an ce akwai jahamiyya akwai mu'tazila akwai khawarij akwai rawafid sai wani ya ta mamaki ke ce mu'tazila wai shi yana jiran ne wasu mutane su ware kansu su ce mu ne mu'tazilawa ko kun fahimta ai ahlus sunna ne kawai yake tabbajjud da sunan shi duk daga cikin kungiyoyin har wani ma ya ɗauka ya yi mishirin to ya ce a mu ne ahlus sunna ba wanda ka ji ya taɓa tasowa ya ce mu ne yan a mu ne rawafid ba su tsine wa sahabbai mu ne khawarij masu kafirta mutane da zunubi mu ne mu'tazilawa mu ne jahamawa mu ne mu'attila masu watsi da siffofin Allah ba wanda zaka ji ya faɗi haka amma daga ɗabi'un shi ne za ka gane daga yaya yake mu'amalanta abubuwa to kai a matsayinka na ɗalibin sunna tun kana ɗalibi wajibi ne ka ba da muhimmanci game da wannan wato ita malanta ta musulunci jama'a wallahi tallahi ta sha bamban da malanta ta boko malanta ta boko za ka ware ɓari guda ka kware amma malanta ta musulunci eh an yadda ka fi ƙwarewa a wani wuri amma a kowane wuri ma kana da ƙwarewa sai da haka koda ka je ka yi karatu a kan kaza to ana son ka baiwa kanka dama ka je ka zauna gaban malamai mabambanta ka je ka san ka za ka san ka za ka san za ba wai abu ya taso ku ne malamai da ake sa rai ku bayyana mutane ina aka dosa da wannan abun wannan abun me zai kai mu zuwa gare shi sai zama kawai duk ba ku sani ba shi yasa ƙasar mu tana cikin halin hayaniya da fauda mala yace a duba littafin al a mujalladi na biyu shafi na 176 wa hunaka ta'awulun akhar li hadha al-hadith ga kuma wani ta'awilin daban ko kuma mala yace akwai ma fa wani ta'awilin daban da aka yi wannan hadisi haisu zahaba al-ba'd yayin da wasu suka tafi nan kalmar sun ce kuskure ce a larabci ba a yi mata al-ba'd kun fahimta akwai wanda ya san haka Hmm? eh sai dai a ce zahaba ba'dun nasi eh, wannan yana daga cikin lahani to shi kuma lahani yana faruwa ne ta hanyar ko dai ka zama ɗan kiɗan ka na jiyo ka ji wasu na yi kai ma ka ci gaba da yi kawai shi kenan ko kuma kai da kanka ne za ka yi lahani din na fata an gane eh wannan kuskure ne a harshen larabci muke nufi haisu zahaba al mata yace haisu zahaba ba'adun nasi yayin da wasu mutane suka tafi a annab damira aidun ko ala adam wannan ma ta'awuli ne cewa komar da wakilin sunan ga adam cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci Adamu a bisa surar shi Adam ɗin sai yake cewa wa ila za. da waɗanda suka bi su daga cikin malamai na ilmul kalam kun ji wani ta'awilin daban za ku yi mamaki wannan fassara ita ce ni kaina na shayi muku to duk in mun gama da wannan darasi za mu zo mu tattauna mas'alar insha Allah yanzu kamar yadda nace ina karanto mana ba'asin yadda ya faɗe shi ne domin akwai alkhairai akwai fa'idoji masu ɗimbin yawa na'am a'a ai shine za mu zo dai mu tattauna ta <laughs> ومنهم من تأوله على معنى أن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده daga cikinsu akwai kuma waɗanda suka yi ta'awilin shi akan cewa ma'anar shi Allah ya halicci Adamu ne a bisa wata sura wadda take a wurin shi Allah ɗin wakila arada bi zalika raddan ala dahariya alqa'ilina innal insana lam yakun illa min nuqfa sai wasu suka ce wannan fassarar an yi ta ne dan eh, wannan hadisin ya zo ne don ya zama raddi ga dahariya dahariya waye dahariya yanzu a waɗannan zamani su ne 'yan socialist system mutanen china da japan da sauransu waɗanda suke cewa 'yan mata to su Marx waɗanda suke cewa ai rayuwa ba a bakin komi take ba haka kawai ta tsoro kuma haka za ta ƙare babu wani wanda ya halitta kuma yuhlikuna illa ad-dahr waɗanda suke cewa innal insana lam yakun illa min nutfa shi mutum bai kasance ba sai ainihin wato kawai daga ɗigo maniyi ne wala takunu nutfatul insani illa min insani kuma ɗigo mani baya fitowa sai daga jikin mutum don haka kaga dai mutum ne yake ta mai. vicious cycle kawai dibi dibi ake ta yi a wuri guda mutum ne ya fitar da digon mani ya fitar da mutum mutum ya fitar da digon mani ya fitar da mutum suka ce iyakar ta kenan ba wani wanda ya halitta ina fata an gane wala awwala lidhalika babu wani wanda ya fara yin wannan ainihin halitta ina fata an gane fa bayyana bi hadha al hadith to da wannan hadisi sai manzon Allah ya bayyana annahu khuliqa min awwal al amri ala hadhihi sura cewa a bisa wannan sura aka halicci Adamu da farko ba da digon ba wato waɗanda suka yi wannan fassara abin da su suke cewa shine shi hadisin ya zo ne don ya mai da martani don ya mai da martani ga masu wannan aƙidar da ke cewa asali insanu shi ne mutum Shi ne yake fitar da ɗigon mani ɗigon mani kuma ya fitar da insanu to magana farko fa suka ce babu farko to kaga akwai akwai mummunan tunani a nan ya za a ce babu farko ma'ana aka ce babu farko kamar maganar da za ku ji sun kawo muku a cikin philosophy ce muku da kwai da kazawa aka fara halitta in ka ce kaza sai su ce to shi nan. yaya aka ita kuma take yin kwai daga kwai kuma ake fitar da ita in ka ce kwai sai a ce to waye ya kwan Filosofi ne saboda ba Allah a cikin al'amarinsu duk wanda duk musulmi shine yake da karatu wanda zai wadatar abin da suke cewa nan mutum ya ɗigar da mani ɗigo mani ya fitar da mutum mutum ya ɗigar da mani haka aka zo har zuwa yanzu to tambayar ita ce shi mutumin da ya fara fitar da ɗigo mani waye ya shi daga me aka yi shi to wannan ita ce amsar da ba za su iya maka ba to sai waɗanda suka yi wannan fassara ce sai suka ce to wannan hadisin sai annabi ya faɗe shi dan ya nuna musu inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci adamu a bisa surar shi surar shi din ta shi adamu din da kuka gani to haka Allah ya halitta dan haka kenan yanzu a ƙarƙashin wannan adamu aka fara yi sannan adamu ya ɗuga mali sai zama hadisin ya zo ya mai musu da martani dangane da wa aka fara yi tsakanin ɗigon mani da ainihin mutum sai hadisin yake bayyana cewa mutum aka fara yi ina fata an gane fa bayyana bi hadha al hadisi annahu khuliqa min awwal al amri ala hadhihi sura da wannan hadisi sai aka bayyana cewa shi mutum aka fara yi wa qila arada bi zalika ar-radda ala tabai'a ah, ko eh ala tabai'a ah, eh wato yan tabi'a su ne yan mata ɗin, waɗanda suke cewa tabi'a ce kawai ta halitta allazina yas'umuna anna al-insana kad yakunu min fi'l at-tab'i wa ta'sirihi waɗanda suka ce shi mutum ta yiwu ya faru ne daga aiki irin na ɗabi'a da kuma ta'asirin ɗabi'a abin da ake nufi da tasirin ɗabi'a jama'a yanzu ku dubi kashi in bai riɓe ba yana yin tsutsa abinci bai riɓe ba yana yin tsutsa to kun ga ashe riɓewar ita ce ta'asirin ɗabi'a sai ta haifar da wani abu to sai suka ce ɗan adam ma wani abu ne ya faru sakamakon haka ya bayyana amma shi abin na ɗabi'a ƙasa ce ko ta haɗu da wani dutse ta haɗu da wani ice ta haɗu da wani abu da wani yanayin zafi ko ruwa ko wani ɗumi ko sanyi ya faru shikenan sai kawai sai mutum ya fito shine ta'asirin ɗabi'a wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi ya raddi ga waɗannan sai ce inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci adamu ne a bisa surar shi min ghairi fi'il tabi'a wa ta'asiriha ba tare da wata tabi'a ta yi ta'asiri ba ko ta yi wani aiki ila ghairi zalika min at batila malam yace da ma dai waɗansu ta'awilance ta'awilance batattu wal marjuha da kuma waɗanda yake an yi rinjaye a kansu انظر تأويل مختلف الحديث يتي كدوب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة نا ابن قتيبة والأسماء دا الأسماء والصفات نبي حقي دفته الباري بمشكل الآثار أما نا ابن فورك أنقاني جماعة وإباح الدليل في قطع حجج حجج أهل التعطيل da الشرح المسلم النووي na العوام da iljamul awam na al-imam al na ibn Khuzaima da kuma naqdu ta'sis na ibn al-jawzi na ibn al-jawzi afwan da kuma naqdu ta'sis na ainihin wato ibn taymiya da aqidatu ahli iman ta al-sheikh Hamud at-Tuwaijiri yace wa qad ajaba al-a'immatu wal ulama an hadhihi at-ta'awilati wa abtaluha hakika limamai da malamai sun ba da amsoshi game da duk waɗannan fassarorin da aka yi kuma suka rugurguza su wa hadha laysa majalan lil munaqasha yace sai dai wannan wuri ba wuri ne na tattauna waɗannan ta'awilance ta'awilance da mai musu da martani ba wa innama al-qasdu al-isharatu ila shay'in min zalika sai dai kadai manufa anan ita ce kokarin nuni zuwa ga amsoshi dangane da waɗannan ta'awili ala ru'usil aqlab a dan taba abin sama sama ba wai a gamsar ba warrajihu malam yace to abin da yake daidai والرأي الراجع والله أعلم أن الضمير عائد إلى الله رأي ديك شيني ميك ألفي أما فألا شيء في سن wannan wakilin suna na komawa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fa inna Allah khalaqa adama ala suratillahi haka ya kamata ya zama sai zama ya mutabaka da fa inna Allah khalaqa adama ala suratin rahmani kenan wa hadha ma zahaba ilayhi aimmatu wal ulama'u wa hadisa yace wannan fassara ita ce fassarar da limamai da malamai tun da har zuwa yanzu suka tafi a kanta wa isbatu sura lillahi ka isbati sa'ir sifat tabbatar da sura ga Allah kamar tabbatar da sauran sifofi ne malam yana son ya ce to yanzu da za ka ce ala gafarta malam yanzu kana nufin Allah ya halicci Adamu a bisa surar Allah sai ce maka a'a karka fahimci haka fa inna Allah khalaqa Adama ala suratin rahmani aw ala suratin lahi to me ma'ana wannan hadisin sai a ce yana tabbatar da Allah na da siffa in ka ce kana nufin siffar ta Allah ta yi iri iri ta Adam sai ce subhanaka Allahumma fala tadribu lillahi al-amsal dan haka sai ya ce ka isbati sa'ir sifat kamar yadda ake tabbatar da sauran siffofi to haka nan ma aka tabbatar da wannan siffa ta sura dan haka fa nisbitu lillahi kama kama sabata sam wal basr eh fa tusbatu lillahi da haka sai a tabbatar da wannan sura ga Allah wannan siffar ta sura a tabbatar da ita ga Allah an gane kama sabatat an gane as-sam'u wal basr kama sabata as-sam'u wal basr kamar yadda siffa ta ji da gani ta tabbata ga Allah wal wajhu wal qadam wal wajhu wal da ainihin wato fuska da kafa ila haddi ainihin wato zuwa ƙarshe bila takyifin zalika amma ba tare da kaifantawa ba ku kiyaye ba tare da an ce kamar kaza ba wa yunazzahu Allahu an tashbihi wa tamthil kuma lallai ne a tsarkake Allah daga kamantawa da buga misalin wani da shi ko misalin shi da wani وقد أثبت ابن خزيمة هذه الصفة لله ابن خزيمة ما يتبت دوانا سبا الله وش سبا سورة haka zai ce aiko wa qad asbata ibnu qutayba haka na ce ko kuwa to ibnu qutayba ibnu qutayba ibnu qutayba ma ya tabbatar da wa qad asbata ibnu qutaybata hadhihi sifata lillah hakika ibnu qutayba ya tabbatar da wannan sifa ga Allah wa abdala ta'wilat as-sabiqa sannan kuma dukkan fassarorin da aka gabatar ya nuna ɓatattu ne sun maƙala sannan sai ce wallazi indi wallahu a'lam ni fassarar da ke wurina duk da ina mai da al'amari ga Allah cewa nake annan surata laysat bi a'jaba min al-yadaini sura da aka tabbatar wa Allah har wasu ke mamaki ai ba tafi ban mamaki fiye da hannaye guda biyu ba wal asabi da yatsu wal ayn da ido kuma an tabbatar da su ga Allah wa inna ma waqa al ilfu li tilka ko limaji'iha fil qur'an yace an saba da waɗannan siffofi ne hannaye da ido saboda sun zo a qur'an waqa'atil washha wahsha min hadhihi wannan kuma sai ya zama ba a saba da ita ba wahsha shine rashin sabo in ga ga mutum haka ka san shi ba sai ka ga da fuskarka da jikinka sai ga duk baka saki jiki da shi ba ko to me yasa ba a saki jiki da wannan ba ake da ainihin wato wahsha a kanta ake da rashin sabo da ita yace ba dan kowa ba sai dan ne sai dan ainihin waqatil wahsha min hadhihi bi kayfi min kayfiyatin ko min min hadhihi li'annaha lam ta'ti fil qur'an saboda bata zuwa qur'ani ba wannan siffa duk qur'ani ba inda aka ce Allah yana da sura to sai abin ya zama mutane ba wai wa nahnu nu'minu bil jami' mala yace amma mu dai mun yi imani da duka wala naqulu fi shay'in minhu bi kayfiyatin wala had kuma a cikin duk siffofin da suka zo qur'ani ne ko sunna ba ma faɗin wata siffa mu ce tana da kaifiya ko kuma mu ce tana da haddi tana da iyaka intaha bayanin ibnu qutaira ya kare wanda aka ɗauko shi daga ta'awilu mukhtalif al-hadith shafi na 150 wa qad nuqila aidan an al-imam ahmad isbatu zalika an ciro fatawa daga imam ahmad shima ya tabbatar da sura ga Allah wa inkaruhu ala man ta'awwala al-haditha da kuma irin inkarin da shi imam ahmad yayi ga wanda ya karkatar da ma'anar hadisin a bisa wata fassara ba wannan ba faqad rawa anhu al-khallal al-imam al shi ne ya ruwaito an abu talibin min waje daga abu talibin ta hanyoyi guda biyu shi ma abu talibin ɗin almajirin imamu ahmad ne kala ya ce sami to a ba abdullah ya ne ahmad abu hambal na ji baban abdullahi wato ahmadu ɗan hambali ya kulu yana cewa man kala inna allaha halaka adama ala surati adam fahuwa jahamil wanda duk ya ce Allah ya halicci Adam a bisa sura Adamu to ba jami ne dan ya ji tsoron ya siffanta siffa ga Allah ne na haka ya mayar da siffa ga mutum wa ayyu suratin kanat li adam qabla an yakhluqahu imamu ahmad ya ce wacce sura ce adamu yake da ita kafin a halitta shi in ka fassara ka ce fa inna allaha khalaqa adama على صورة آدم قبل خلق آدم أي صورة كانت لآدم حتى يخلق عليها مرة ثانية <laughs> لما كنا جيدا ما لم يسك يا أيك الله أكبر ما لك سوى وقال المروذي الإمام المروذي يتي أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال إيه وروى الخلال عن أبي بكر المروجي الإمام الخلال يساك رويت وادق عينه واتو أبو بكر المروجي قال يتي سميت أبا عبد الله يقول ناجب أبا عبد الله يناتي ولقد سمعت الحميدية بحضرة سفيان بن عيينة na ji humaidi yana faɗi a inda akwai sufiyanu ɗan uyaina a wurin fa zakara hadisi ya ambaci wannan hadisin shi humaidi khalaqa Allahu Adama ala suratihi hi qala sai yace man ya yaqulu bi hadha fa huwa kaza wa kaza sai shi Sufyan dan Uyaina yace wanda duk bai faɗi wannan hadisin ƙararar da yake ba to shi kaza da kaza ne ya'ani min shatam wato shi ɗan kaza kaza kaza kaza ne wa sufyanu sakitun wato shi humaidi ne ya faɗi maganganun bayan ya waito hadisin kuma humaidi da ya faɗi wannan magana ya faɗi ne a gaban malamin shi sufyanu dan uwaina sakitun la yaruddu alaihi bai mishi da martani ba duk da zage-zagen da yi wa qala al-marruzi marruzi yace azunnu anni zakartu li abi abdullah an babu muhaddisi muhaddisina ina tsammanin na faɗa wa baban abdullahi imamu ahmad kenan cewa an samu wani daga cikin malaman hadisi bil basra a basra annahu qala ya ce qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khalaqa Allahu adama ala suratihi Allah ya halicci adamu a bisa surar shi suratu wannan malamin hadisi sai ya ce suratu wato sura shi ta yi ɓurar da yake kala sai imamu ahmad ya ce haza jahami wannan ba jahami ne na son ku kiyaye su imamu ahmad saboda sun san ɗabi'un jahamawa da zarar ya ji sai ce wannan kaza ne ya rage mishi shi in ahli sunna ne ya zo ya yi inkari kuma ya canza wannan abu in kuma yana da dalili ya kawo amma surori na jahamawa mustaƙirrai ne yanzu misali jama'a da hausawa da yaraba da inyamurai sun tashi tare a ƙasar nan shekara arba'in da ta wuce za a ce ko sittin ko nawa ne da zaran bahaushe ya zo magana gaban bayarabe ko ya magana gaban bahaushe ko bayarabe ya magana gaban kawai sai ka ji ya ce bayarabe ne ko inyamuri ne ko bahaushe ne saboda me saboda wannan irin muryar ta riga ta zauna gaban shi a cikin kwakwalwar wane don haka su imamu ahmad aƙidoji na waɗannan ƙungiyoyi duk sun riga sun tabbata a cikin zukatansu sun san su da an ji ya ce kaza sai a ce kaza ne sannan kar ku taɓa tunanin fawo waɗannan jahamawa suna jin daɗi ana ce musu jahamiyuna ne don mutane akwai kurakurai da yawa da suke daga ciki na faɗi ɗaya ɗazu shine wani yana tunanin wayan an ce akwai jahamawa a najeriya sai ga a ah, suwaye jami'a a najeriya an shi bai suna cewa su jama'a ba ne to kuskure ne na farko dan bid'a ko barawo zai zo yana cewa jama'a ni dan bid'a ne ko zorin yan kasuwa yana cewa jama'a ni barawo ne zai yi haka ya kamata ku gane wannan so da dama dan sanda na wa da barawo barawo ne shi kuma yana cewa shi ba barawo ba yana son ya bayani amma dan sanda bai gamsu ba saboda haka idan kun gane waɗannan abubuwan magana ta gaba ita ce jahami da zarar an ji yayi wata magana kai da ce wannan jahami yasa ga su nan da yawa muna jin su a gidajen rediyo amma wasu ma saboda kuskure an ɗauke su wai malaman ahli sunna ne dan suna cikin ƙungiya kaza da kaza kuskure ne wa qala sai yace nusallimul khabara kama jaa mu muna sallama hadisin nan muna imani da shi kamar yadda yanzu wa zakara Abu Bakr al-Khallal an ishaqa ibn Mansur al-Kausaj al-Khallal ya sake ambatar maganar da ya samo ta daga ishaqa dan Mansur al-Kausaj fi masailihi al-mashhura dangane da tambayoyin shi waɗanda suka shahararru ne an imami Ahmad daga Imam Ahmad wa ishaqa da Ishaq annahu qala li Ahmad ya ce wa Ahmad la tuqabbihu al-wajha kar ku munana fuska ku ce fuska kaza Allah ya munana ta fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi domin Allah ya halicci Adamu ne a bisa surar shi laisa taqulu bi hadhihi alaysa taqulu bi hadhihi al sai shi ishaqa ko wato sai shi ishaqa dan mansur ya ce wa imam ahmad ala gafata malam waɗannan irin hadisan baka fatawa da su qala sahihun sai ce eh hadisai sahihai wa qala ishaq sai ishaq yace sahihun eh sahihai ne an gani wala yad'ihi haka ne wala yad wala illa mubtadi'un ai babu wanda ke kyala waɗannan hadisai sai dan bid'a au da'ifur ra'ayi ko kuma mai raunin ra'ayi wanda yana da yana da raunin fahimta wadda ita ta haifar mishi da samar da ra'ayoyi masu rauni نقل هذا shekul islam fi na نقد ta'asis duk waɗannan maganganun da muka faɗi daga Khallal daga Imam Ahmad daga kaza Ibn Taymiyyah shi ya faɗe su a cikin littafin shi na at ta'asis wa qala al-Ajurri ba'da an saqa riwayat inna Allah khalaqa Adama ala suratihi wa inna Allah khalaqa Adama ala surati rahman al-imam al bayan duk da ya gama kawo waɗannan lafuzza qala sai yace fa hadhihi min as-sunan allati yajibu 'ala al-muslimin al-iman biha waɗannan fana daga cikin sunnonin da ya wajaba musulmi su yi imani da su wala yuqalu fiha kaifa a cikin su bai halatta a ce kaifa ba wa lima bai halarta a cikinsu kuma a ce lima ba bal nastaqbilu bit sai mu karɓi waɗannan hadisai ta hanyar sallama musu wa tasdiqi da gazgata su wa tarkin nazar da kuma barin nazar jayayya kama kala man taqaddama min musulmi muslimina kamar yadda waɗanda suka gabata daga cikin limaman musulmi cikin sahabbai da tabi'ai suke karɓan su kai tsaye malam yace a duba littafin ash-shari'a lil ajurri duba littafin ash-shari'a na ajurri وقال شيخ الإسلام بعد إيراد روايات الحديث ابن تيمية بعد قرار رواية وانا حديثي يتي والكلام على ذلك أن يقال maganar da za a faɗi game da haka ita ce a ce هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله yace shi dai wannan hadisi ba a taɓa samun wata jayayya tsakanin musulmi da suka gabata ba dangane da cewa wannan wakilin sunan ma yana koma zuwa ga Allah ba a samu saɓani ba fa innahu mustafidun min turuqin muta'addida ibn taymiya yace domin wannan fassara ta kwararo ta hanyoyi mabambanta an adadin min sahaba daga adadi masu yawa na sahabbai wa siyaqul ahadisi kulliha tadullu ala zalika kuma kwararowar hadisan gaba ɗaya na nuni ga haka sun qala sai ibn taymiya yace walakin lamman tasharat al-jahmiya fil mi'ati salisa sai dai da jahamawa suka yaɗu a shekara ta ɗari uku ta farko ja'ala ta'ifatun abdamira a idan ila ghairillahi ta'ala sai samu wasu yanki na jama'a suka rinka komawa da wakilin sunan zuwa ga wani wanda ba Allah ba an gane ko hatta nukila zalika an ta'ifatin min al-ulama al-ma'rufin bil ilmi was sunnah har ma sai da aka samo irin waɗannan fassarori daga wasu malamai waɗanda aka san su da ilimi da kuma riko da sunna fi ammati umurihim a cikin dukkan al'amuransu ka abi saurin kama al-imam abi saurin wa ibn khuzaima da ibn khuzaima wa abu sheikh al-asbahani da abu sheikh al-asbahani wa ghairihim da waɗansu malaman ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من sunna da haka aka samu. daga cikin malaman sunna limaman addinin musulunci suka yi ta musu inkarin waɗannan fassara da suka tafi a kai ya sake cewa a sake duba littafin naqdu ta'sis wa qala zahabi al zahabi kuma har waye ce amma ma'ana hadisin sura shi dai ma'ana hadisin sura ɗinnan nan wa ruddu ilmahu ila subhanahu wa ta'ala sai mu mayar da ainihin wato sanin yaya hakikanin hadisin take sai mai da ita zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka ko sanaruddu ilmahu ila wa rasulihi wa naskutu haka ne kama sakata salaf kamar yadda magabata suka yi shiru mu ma mai shiru amma fa ma aljazmi bi anna Allah laysa mislihi shay'un mu yanke cewa ko da yake mun yi shiru din to babu kamar Allah malam yace a duba littafin mizanul i'tidal wa qala fi mawdi'in akhar aqaba hadith sura a wani wurin daban zahabi da ya gama kawo hadisin sura sai ce fa nu'minu mun yi imani da hadisin sura wa nufawwidu kuma mun sallama wa nusallimu mun sallama wa nufawwidu mun ba al'amari da Allah wa nusallimu kuma mun yarda duk abin da Allah yake nufi shine daidai wala nahudu fi ma la ya'nina ba za mu kutsa ga abin da bai shafe mu ba ma'a ilmina bi anna Allah laysa kamithlihi shay'un tare da cewa mun san shi dai Allah babu kamar shi wa huwa samiul basir Allah madaukakin sarki mai ji ne ko mai basira ne wa qala al imam abu ya'la fil fasl al thani min itlaq al qawl bi anna Allah bi annahu khalaqa adam ala suratihi al imam abu ya'la da yazo a cikin fasli na biyu na wuraren da ke maganar a faɗi magana kai tsaye cewa Allah maɗaukakin sarki ya halitta Adamu a bisa surar shi bari ku ji abin da Imam Abu Ya'la ya faɗi cewa yawa annal ha'a raji'atun alar rahman ita wannan hakuri inna Allah khalaqa adama ala suratihi to yana koma ne zuwa ga ar-rahman kamar yadda zuwa cikin waccan riwaya thumma da hadisa inna Allah khalaqa adam sannan sai shi Abu Ya'la ya kawo wannan hadisin da wannan lafazin ila akhiri har zuwa ƙarshen hadisin sun qala sannan sai ya ce والوجه فيه fihi abin da yafi dacewa dangane da wannan hadisi annahu laysa fi hamlihi ala zahirihi ma yuhilu sifatihi daukar wannan hadisi a zahirin shi fa baya nuna cewa an ɗauki ainihin wato siffofin Allah an danganta wa halitta wala yukhrijuhu amma tastahiquhu kuma wannan fassarar naka ɗauke ta ha wala yukhrijuha amma tastahiquhu haka ne ya ce ba zai zama an fitar da ita fassara game da abin da ya cancanta Allah ya samu ba li'annana nufliqu tasmiyata sura alaihi saboda mukan faɗi sura kai tsaye mu danganta cewa Allah yana da sura la suwar amma ba kamar sauran surori ba kama a atlaqna tasmiyatahu zatan wa nafsan kamar yadda kai tsaye muke cewa Allah yana da zati Allah yana da nafsi lakan kazzawati wani nufusi ba kamar sauran zatuka da sauran rayuka ba na fata an gane mala yace a duba littafin ibtalut ta'wilat wa qala sheikh abdullahi ibn abdurrahman aba batin kun ga dama mala ce malamai tun da da yanzu ko to su aba batin su ne malamai manyan farkon malaman wannan zamanin malaman su bin bazi ne na fata an gane من أئمة الدعوة في نجد يتي دا جتكين لإمامان دعوة نجد وانا مالا من بن باز نيكو مالا من مالا من بن باز الشيخ إبراهيم وانا مفتي الديار السعودية كافين بن باز وانا مالا من مالا من شني بعد إيراد روايات الحديث والرد على من تعوله بعد مالا أبو بطين آه، أبا بطين ناجن هكا سونين يتكوي على الحكاية هكا أبا بطين bayan da malamin ya kawo wannan riwayoyin hadisi da kuma raddi ga waɗanda suka yi ta'awilin shi bi anna damira a'idun ila ghairillah akan cewa sun yi ta'awilin shi cewa damirin baya komawa ga Allah madaukakin sarki wa naqala anil ulama qawlahum fi anna damira ala al sahih ya'udu ila Allah ya dauko fassara daga malamai cewa ingantacciyar fassara ita ce wannan wakilin suna na koma zuwa ga Allah ne wa qala aqiba zalika bayan da ya gama wannan sai ya ce allazi yanbaghi fi hadha wa abin da ya dace game da irin wannan game da wannan hadisin da makamantan shi da suke tabbatar da sura da wasu siffofi da ba a saba jin su ba ga Allah imrarul hadisa kama ja'a ala riba wa taslim gudanar da hadisin a bisa yarda da hukuncin Allah da sallamawa ma tiqadi annahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir tare da kudurta cewa babu abin da yake kamar Allah kuma Allah mai ji ne mai basira ne wallahu a'lamu Allah shine yafi sanin daidai intaha malam yace wannan magana ta kare yadda aka ɗauko ta daga majmu'atul rasail wal masail ina fata an gane a mujalladi na ɗaya na biyu shafi na 221 zuwa 222 da uku bayan da Profesa Tuwegiri ya gama kwararo waɗannan maganganu tun daga malamai ƙudama'o har na har waɗanda za a ce asiriyuna ko kuma malaman wannan zamani ya ce haza mujmalu qawlil a'imma fi hadha hadith wannan dai su ne dunkulallun maganganun da limamai suka dangane da wannan hadisi wa hadhihi sifa da kuma wannan sifa a sura an gane a lam yuthbitha ahli sunna bi hadha al-hadith faqat bal hunaka atharun ukhra tadullu ala zalika yace ya kamata ka san cewa ahli sunna da suka tabbatar da Allah yana da sura fa ba da wannan hadisin ne kadai ba akwai wasu asarai din daban akwai wasu hadisai da maganganun malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai daban minha daga ciki hadisu abi huraira hadisin abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fata an gane wa zakara a cikin wannan hadisi ya ambaci fa ya'tihimullahu tabaraka wa ta'ala sai Allah mai albarka da ɗaukaka ya zo gare su fi suratin a wata sura غير صورته التي يعرفونها بس يعرفون التي يعرفونها ba sura shi da suka santa da shi ba yanzu wannan hadisi yana tabbatar da Allah yana da me Allah yana da sura wannan hadisin shahararren hadisi ne hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo shi a babu fadlus sujud a farko farkon Bukhari da can tsakiya da ƙarshe fa yaqulu sai ce ana rabbukum fa yaquluna na'udhu billahi minka sai ce ni ne ubangijin ku sai ce Allah ya tsare mu daga gare ka hadha makanuna hatta ya atiyana rabbuna muna nan har ubangijinmu ya zo ya same mu fa idza arafnahu idan ya zo za mu san shi fa ya'tihimullahu ta'ala fi suratihi sai Allah ya zo mishi ya zo musu a surace allati ya arifu na wadda suka sani alhadis yanzu wannan hadisi gashi cikin bukhari da muslim da sauran littattafai yana tabbatar da Allah yana da me yana da sura gashi yake cewa wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi a mujalladi na uku za sha uku za a duba shafi na ɗari hudu da sha tara a fathul bari ainihin wato lamba ta dubu bakwai da ɗari hudu da talatin da bakwai kitabu tauhid babu kaulin lahi ta'ala ujuhun ma izin na bira na fata an gane hukunji sannan kuma har wayo ya ce muslim ya ruwaito wannan hadisi ainihin a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari zuwa ɗari lamba ta ɗari ɗaya da tamanin da biyu kitabul iman babu ma'arifatu tariqin ru'ya wa hadha lafzuhu wannan lafazin da ta kaji an kawo din nashi ne wa qala abu ya'la ba'da irad hadha alhadith bayan da abu ya'la ya kawo wannan hadisi sai ya ce wa alam anna hadha alkhabar yadullu ala ithbati sura sani da cewa wannan hadisi yana tabbatar da sura ga Allah wa'alal alal ittiyad kuma yana tabbatar da cewa Allah zai zo a ranar alkiyama wannan hadisin na Abu Huraira da muka makarantawa karantawa wa annahu mumtani'un jawazu itlaqi sura la kasuwar yace kuma wannan tabbatar da wannan siffar ba abu ne wanda aka hana halaccin kai tsaye ka ce Allah yana da sura an gane sai dai ana so ka yadda in ka yi itlaqi din cewa ita sura din ba kamar sauran surorin halittu suke ba zaka iya cewa kai tsaye ka yadda zaka ce Allah yana da hannu Allah yana da kafa ya halatta ka ce Allah yana da sura amma kamar yadda in ka ce yana da hannu baka cewa hannun irin na halittu haka ita ma surar ka yadda cewa ba irin ta halittu ba na fata an gane sai malam yake cewa ka itlaqi nafs kamar yadda kai tsaye zaka ce Allah yana da nafs yana da rai yana da eh, wa zat da kuma zat lakan nufusi wa zawat ba kamar yadda sauran rayuka da ainihin wato zati suke ba ka duba littafin ibtalut ta'wil a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da ta'awilat ibtalut ta'awilat ko shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya a mujalladi na ɗaya to ƙarshe sai profesa ya ce wa hadha ma tayassara fil ishara wa hadha ma tayassara fil isharatu ilaihi fi hadithi sura mimma yadullu alayhi waɗannan bayanan sune abinda suka sauƙaƙa na daga abin da za a yi nuni zuwa gare shi na hadisin sura da kuma ma'anar shi wa bahasa shekul islami hadhihi masala ba'san mustawfiyan bima la mazida alaihi fi kitabihi naqd tasis hakika ibnu taymiya a cikin littafin shi mai suna naqd ta'asis tasis ya yi bincike dangane da ainihin wannan hadisi bincike wanda yake gamsashe a mujallar na shida shafi na 355 zuwa 370 ɗari biyar da saba'in da uku kuma fiye da shafi ɗari biyu yana tattauna magana a kan shi ya ce kuma unzur ma ka hu a sheikh hamud at jiri haula hadha hadis hadith fi kitabihi aqidati ahli al-iman ya ce ka duba abinda babban malami hamud at-tuwaijiri ya rubuta a cikin littafin shi game da wannan to jama'a kun ji wannan magana da ainihin shi malam professor tuwaijiri ya faɗi wadda abin da zan iya cewa na ɗaya dangane da tabbatar da hadisin abu huraira wannan babu shakka a kan shi domin ya tabbata da ainihin wato ijima'i da ittifaƙin salafu da muta hadisin abu huraira inna allaha khalaqa adama ala suratihi ina fata an gane wannan babu shakka dangane da ingancin shi amma ala suratin rahman to wannan haƙiƙanin al'amari jama'a hadisi ne munkari ina tare da ibn Khuzaima akan ainihin inkarin wannan hadisi in Allah maɗaukakin sarki ya so za mu zo mako mai zuwa za mu tattauna abubuwa biyu kamar yadda nan ma malam tuwai jire tattauna abubuwa biyu abu na farko dangane da tabbatar da ingancin wannan hadisin tuwaijiri ya magana dangane da ala suratun rahman ya inganta to matsalar mu ta farko mu ma ba mu zo za mu yi magana dangane da rashin ingancinta cewa lafazi ne munkari abu na biyu dangane da ma'anar da shi wannan hadisin yake ɗauke da ita a fahimta da kyau duk dukkanin malaman da suka amintu da cewa shi wannan hadisin da wannan lafazi ala suratul rahman bai inganta ba babu malami kwaya ɗaya da yake inkarin danganta sura ga Allah ya kamata a gane wannan domin shi kanshi tuwaijir ya nuna mana karara ai ba wannan hadisin ne kadai ya tabbatar da sura ga Allah ba ga hadisin Abu Huraira cikin sahihul Bukhari sahihi don haka dukkaninmu da muke inkarin ingancin wannan ala suratul rahman muna inkarin shi ne a bisa lafazi ne za'idi ta hanyar da ko hanyoyin da ba su inganta ba wanda wannan zai zama kyakkyawar misali ko kyakkyawar misali na hadisi munkari ne mutumin da yake sikatun sabtun ya ruwaito hadisi inna Allah khalaqa adama ala suratihi a samu kuma wani mai rauni ya ruwaito shi kuma da lafazin da ya zama ya saba wancan in Allah so za mu zo za mu tabbatar da wannan insha Allah ta'ala sa'an nan sai mu zo mu tattauna dangane da mecece kyakkyawar fassara ingantacciya dangane da inna Allah khalaqa adama ala suratihi tare da kuma mu yi ƙoƙarin isharori dangane da ba da ansar waɗannan maganganu a ƙashin gaskiya saboda Allah ina son ku fahimci abubuwan guda biyu ne sai dai tuwajir ya so ya mai da su abu ɗaya shine babu alaƙa tsakanin inkarin wannan lafazin da kuma inkarin siffa sura to ya yi ƙoƙarin mai da su abu ɗaya ban san ko kun lura da wannan ba sai in ka natsu da kyau shine ya yi ta ƙoƙarin kawo raddi ga waɗanda suke inkarin sura don haka yake ƙoƙarin kawowa da wasu lafuzza to a nan babu shakka cewa lafuzza na waɗannan da suka inganta sun tabbatar da Allah yana da sura don haka kuma wannan sura har ta zama sananniya ga bayan Allah wadda za su san shi su gane shi da ita yadda in aka zo musu da wata sura za su karyata ce sai wannan surar ta zo don haka dukkanin mu ahli sunna da waɗanda muka yi inkarin wannan lafazi ala suratul rahman da wannan riwaya da waɗanda suka amintu da ita dukkan mu mun yi ittifaki da ijma'i akan tabbatar da sura ga Allah babu wanda ya yi inkarin tabbatar da sura muna tabbatar da Allah yana da sura kamar yadda muke tabbatar da Allah yana da siffa to me yawa kai baka iya bambance ba barin bambance maka abin da ake nufi da siffa shine bangarori abin da ake nufi da sura kuma shine jimillar zati gaba ɗaya na harhaduwar waɗannan bangarorin domin tabbatar da ana siffanta Allah da hannu da ƙafa da ido to waɗannan su ne siffofi to sannan sura kuma ita ce sura zatiya domin tabbatar Allah madaukakin sarki yana da ita amma kamar yadda mala ya kawo yaya take mu sani ba ko ba za mu kutsa ba ko mun sallama ba shi kaga in kun fahimce ni da kyau yanzu duk saɓanin gaba ɗaya bai kai faɗin yadda tuwajira ya faɗaɗa shi ba saɓani ne dangane da ingancin wannan ko kun fahimta in Allah so mako mai zuwa zan zo mana da takhrijin saboda shi ma darasi ne mai zaman kanshi in mun zo karatu na gaba za mu tattauna insha Allahu ta'ala kamar yadda na ce abin da yasa na tsaya na tattake mana wuri akan wannan matsala yanzu duk wannan matsala in banda da na fito da ita haka a yanzu ni ya sai ka ji kamar yadda na karance ta din ni kaina duk na gamsu da abubuwan a akwai gyare-gyare da yawa a cikin maganganun nashi sannan a cikin maganganun da ya ta ɗibowa daga ibnu taymiya tare da ibn taymiya ma ya inganta wannan hadisin amma kuskure ne zahabi ya inganta wannan hadisin amma kuskure ne da duk sauran waɗanda suka inganta wannan hadisin amma kuskure ne ibn khuzaima din nan da ake ganin ya ɗauki zafi dangane da wannan hadisin kuma shine ya dace insha Allah ta'ala za mu zo mu tabbatar da wannan magana wadda alaiha imamul a'imma ibn khuzaima al-imamu abubakar rahmatullahi alal jami' wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu